mu ita ce sana'ar mu a ka'idar noma in ka sa dubu ɗari biyar yanzu za ka samu miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar ya kai haka yanzu shi ne ka'idar sa one is three misali na baka eh. yau na buhu masara yake shi ne naira dubu arba'in da biyar buhu masara yake hmm. bara da mun gama noma nawa aka dinga sai dubu sha shida aka dinga sai shi ya ka so uku yanzu kenan so hudu so eh shinkafa nawa ake sai yanzu naira dubu talatin da tara shan shi rana ba wai gyararra ba hmm. to wanda zai zo samu wannan abun a ka'ida zin kai hekta ɗaya ta masara hmm. a da iri mai kyau za ka iya samun buhu saba'in a cikinta to dubu arba'in arba'in so saba'in nau kenan kusan miliyan biyu da kusan wani abu ke to sana'a ce kuma sana'a sana'a ce hekta ɗaya hilin kwallo matasan unguwarku suna nasa ta tikar iskancin banza suna bata lokaci a kan wani eh, eh, eh. su tsaya su gyara shi mana samu kuɗi a kowa ya zo da malice da yamma an sa gajeren wando an sa gajeren riga ana tsalle a cikin wannan filin ga inda za su samu kuɗi su taimaki kansu su taimaki kansu saboda babu mai wayewa to noma sai ga galiban duk wanda kaga yana noma ma ya tsufa matasa ba sa noma kuma noma ta matasa ce kiwon na matasa ne kiwon kifi yanzu ga gidanku yaro ya gama digiri ala mm-hmm. da shi da babansa duk tsammani suke jira ai na san wani aboki na aiki Abuja tuna nake ka ba mun yanki kai baka ba na ka balle ka ba nawa ɗanka kuma yana cikin gida amma gashi da wayar kuma wajen dubu ɗari uku a hannunsa ɗanka wani lokaci yana da wayar dubu ɗari tara jari ne mai kyau a hannunsa mm. amma kuka kuke ba ku da abin sannan bala'in da ke da mutane ƙasar nan kowa in ya karatu sai ya aiki mm. ni na yi digiri na yi masters na yi phd mm. ba ruwana da aikin gwamnati ba abin da zai haɗa da aikin gwamnati <laughs> ina roƙon Allah ma ya tsare ni da shi la hawla wala quwwata illa billah akaramka Allah ina gaya ma zan samu yanzu hekta ɗaya misalin jiyan samu miliyan biyu miliyan uku a cikin ta eh. a cikin wata uku zuwa wata hudu eh. shi wata nawa zan share a cikin aikin gwamnati ba ban samu wannan gaskiya in yanzu aikin gwamnati nake da fiyaji kaga dole maganar jami'a ke eh. dan yanzu ka je wata ta gwamnati ba da PG ka to albashin da za a bani a matsayina na mai PG yanzu a jami'a dubu ɗari da saba'in dubu ɗari saba'in ne na shekara ɗaya ina karɓar sa gaba ɗaya dududu abin da samu ba zan samu miliyan biyu a cikin shekara ɗaya to da ƙuruciya ta da hankali na da wayo na in bari rayuwata ta lalace yanzu ƴaƴana eh. lokacin da aka zo ana corona eh. aka hana zuwa makaranta sai ce to ko ba zaman banza aka ce ku a gida ba sai na kirkira musu wajen da za su yi kiwon kifi na sa musu da su yi kyankyasar kaji hmm. na ce kuma ba shi biya na zaku hmm. ba wai kyauta Allah ba kyauta zamu da ku ku zo ku dinga kula da su kuna wanke pond din kifi kuna bashi abinci ni na da na investing aka samu riba raba zamu raba zamu mm. ku zo ga incubators za a yi su kaza dubu biyar da ɗari biyar a wata ɗaya sati uku ne gaba ɗaya an gama kyankyasar kajin nan mm. to ku buga zan je in so koya akan naira tamanin tamanin in aka gama kazan nan za su yi ta kan naira ɗari biyu da saba'in saba'in sati uku ne gaba ɗaya zan koya muku duk abin da ake ku zo ku yi bismillah ni dai ina can ina ta karatu na a gefe tunda corona ce ni karatu zan zauna ina ji amma ku ku ci gaba da yin wannan ku kai tilawa ku ku je ku duba kido in ku kai tilawa ku je ku duba kwan ina gida zan tiya ku duba amma muna gama raba riba za mu wallahi ba wani magana wai ya hankali ku zaman dole kuke a gida ni ma zaman kulle nake eh. to yanzu ga yaro ya gama digiri eh. amma jira yake wai ina ne ake ba da aiki ina ne ake ba da aiki ba laifi bane ka nemi aikin yi in ka karatun ka ba zai iya tsaya ka rike da kanka ba sai ka aikin yi amma da yawa yaran mu ba su iya nemi aikin ba ba su iya nema aiki ababe yanzu da gaya maka a shekaran jiya shugaban kasa ya sarkar da da cewa zai saki kuɗi a Najeriya kusan triliyan bakwai dukkan su akan harkar noma da kiwo amma wallahi tsaya gani mutanen da za su amfani da wani abu bayan arewa ne ba kuma dan wani shugaban da yake mulki yanzu dan ba dan arewa bane a'a dan dai mu ba mu san ciwon kanmu bane wala bukar sai ga mutum yanzu ya zo ya ce maka mm. ni na iya kasuwa amma ban da jari menene me inda zaka bani aron miliyan biyar mm. a juya za ta kawo kuɗi inda gaske kake yi ba mugunta a cikin zuciyarka ka ɗauki takardun gidanka nan ba jihar kaduna ba ce mm. ba sai da aka sa kowa ya takardun gidansa ba me amfani da takardun gidan dan kawai a tabbatar da gidanka ne ba shi ba ne wannan takarda za ta iya baka dama ka je ka iya karɓa bashi a banki akwai bankunan musulunci akwai jais akwai taj bank akwai bankunan da suke da tsari irin na musulunci in da gaske kake damu ba so kake ka cuci mutum ba ka je kai takardun gidanka gidanka zai miliyan talatin ba kuma baka da dubu talatin a cikin akawun ɗinka me amfani wannan gidan da kake shi mi ka takardun ka je karɓo bashin miliyan goma ai gidanka ya fi karɓin wannan kuɗin mm. in ka san cewa kuɗinka ne a hannunka yanzu gidanka ne kake rike da shi ba za ka wasa da wannan kuɗin ba mm. zo ka yi kasuwanci ka gani ga potentialities da yawa amma mutum sai zo dinga tagumi ko kuma ya ritaya bai san me zai yi ba ga 'ya'yansa ba su gama jami'a ba kuma ya ritaya ga mata bai aurar da su ba kuma ya ritaya ga 'ya'yan mata duk ba su gama karatu ba suna secondary school suna primary school an raba kuma albashinsa ka gama na baka shi ake